in abu ya taso kai gaba gaɗi yake zuwa je samu sarki ce kai ba haka yake ba kakai haka kaza za suna taɓa yin tafsiri a gidansu da aji wata rana yake cewa kusan da za mu tafi masallaci biyu ke sallah ɗa'yana na kake da su kowa ya je ɗauko fulan ita sai wata rana muka kama hanya mun yi nisa wai ga su naga cikin na. ɗaya daga ciki ba kula ta ce wani ina hulaka ta alaji ai mantawa ne ai da na san ba hula ka soda ta tabi mu ka ci sa'a an yi nisa yace to sai da suka je masallaci sallah dama ladan ya saba yana wani abu idan ai idan da sallah ta ce ku kula da takalman ko za mu dace mu kama kaza shi ya kaza ina cikin wannan bayanin sai ce za ku gan su ba hula sai alhaji ya kalli yaran sai to ka ji ko mana an shaidu duk waɗanda ake kamawa sun ɗauke takalmi ba a taɓa kama mai hula a ciki to galibi halayya ta irin rashin cikar kamala musulmi bai kamace shi duk abin da kasan kai zai kara ma daraja da kima da martaba koyi dan addinin ka isami kima da martaba kuma dan kai ma a cikin al'umma arka kallon ka da mutunci amma duk abin da zai iya ragarka to kauce masa ba laifi bane wata ran a ganka ba hula a musulunci hakan ga manzo da rawan ba hula hakan ganshi da hula ba rawan hakan ganshi wata rana kansa ma ba hula amma ba shine abin da ya fi yawa an fahimta ko so da ka yi kasance kanka inda ana kaddara wannan to kai abin za a kaddara so da ka ko yanzu a ce ma je ma ba magana ta ibada ko wani taruwa ki a zanka ka taho wato ka ci kwalliyarka da kayan ka ku baka sa babban riga ba aka ce 'Dogon riga ce ga kuma hularka ko ya ji. an yi gayyata walima ce a wani taro na bismillah ku bismillah shiga daga ciki Wani na zuwa fa ya girme ka amma da yan shaddarsa ya tada ko da haka magana da ya faɗa turiya magana sallarsa da ƙananan kaya in ƙaramin kayanka da kasa ya kai ilife maka ko ina na tsiraicin dan kai ruku ba za a wani sashi na cikin ka to wannan sallar ka kai amma magana da ka shiga ka je a irin shigar da ta fi kima daraja wannan kuma wani abu ne ba za a ce ba za a saka a ciki shi yasa eh, kamar yadda nake samun bayani duk da ba na gani ba ne amma na faɗi cewa iris mara isa waziri haka zo za a yi sallah duba ya ga wato tsawon gaba da wani mai mara hula zai ce kai ko ba can eh? haka an ce bai da ma haka yake ko da kai fita daga ko kuma can to akwai asali na yin wannan to to an zo ne yace liyaliya ne ulul ahlami wal nuha minka masu hankalin cikin ku da kintsuwa da sanin ya kamata zama su suke biye da ni a kafin haka manzo ya to kuma sai zama tuwa al'ummar mu in aka ga wanda yake wato ɗan bana bakwai da irin shigarsu face kai yanzu wannan an ce ulul ahlam wannan halin nan na al'umma annabi ko ba haka ba shi ne suka jasi kai ko matan ba ya yi bane wadanda ya wulakanta a ike tsare abin da manzo ya fara. su muka kiyaye wannan zai taimaka mana da matuƙa ƙwarai da wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin kitso ga namiji menene halaccin yin addu'a bayan mutum ya daga hannu ya roƙi buƙatarsa ko kukansa bayan addu'ar da ta zo kuma a sunna ku dangane da abin da ya shafi hukuncin kitso ga namiji